A ƙarshen taron gaggawa da Majalisar Zartarwa ta Najeriya ta yi ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari, shugaban ya bai wa ministocinsa da wasu ƙusoshin gwamnati umarni cewa su yi amfani da kundin kasafin kuɗi na wannan shekara da aka miƙa musu domin tantancewa da kuma tabbatar da cewa abin da aka ƙudurta a rubuta tun farko shine a zayyane, wato a tabbatar da dai cewa ba a wani arin gizo ko rage abu mai muhimmancin canza rayuwar Najeriya bisa ga tsare-tsaren canji da gwamnatinsa ta gabatar ba. Akan haka ne na tuntuɓi wani a akan sha'anin tattalin arziki daga jami'ar Abuja wato Farfesa Nazifi Darma domin in ji ko yana ganin cewa wannan jinkirin ko wannan umarnin ba zai ci gaba da kawo cikas akan irin manufofi ko zakwar 'yan Najeriya su fara cin moriyar mulkin na shugaba Muhammadu Buhari ba sai ya ce. To gaskiya wannan shawara da shi mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauka cewa kowane minista a bashi wato kwafi na kasafin kuɗi wanda ya shafi ma'aikatarsa ya je ya zauna ya duba a tsanaki ya tabbatar cewa ba a yi arin gizo ko an yi wani abu na cuta ba gaskiya kowane jinkiri za a yi na sati ɗaya ko biyu a tabbatar cewa abin da aka kai da kuma abin da aka niyyar za a aiwatar ya daidai gaskiya wannan abu ne mai kyau saboda mun sha faɗa cewa mafi yawancin rashin gaskiya da almandahana da ake a ƙasar nan ta hanyar kasafin kuɗi ne to idan ya zama cewa an ɗauki wannan mataki to kaga an yi maganin dukkan wani mai tunanin ya sa abubuwa a cikin bajet don daga baya a koma a je a sata wannan ya yi daidai a ko muna amfani da wannan dama mu ƙara ba wa 'yan Najeriya haƙuri cewa lalle wannan canji da aka yi in dai har ana so a yi wa jama'a aiki kuma a yi maganin sata to gaskiya waɗannan matakai da aka ɗauka sun yi daidai sai dai mu ƙara haƙuri kafin mu gani a ƙasa. To amma akwai masu ganin cewa majalisar ƙasar nan ta san abin da take yi ita ke wakiltar jama'a kuma jam'iyyar apc da shugaba muhammadu buhari ya fito ciki tana da wakilci mai karfi a cikin majalisar nan don haka ashe idan aka fito da wannan kundi na kasafin kuɗi baka ganin ita kanta majalisar ta yi aikin ta da ya kamata ba sai an ƙara wani dogon bincike wanda zai iya kawo kamar jinkiri ko bata lokaci wurin fara aiki wa talakan najeriya ba? eh to ai ka san an hausa suna cewa an juma ana ruwa kasa na shanyewa magana ta gaskiya shine waɗansu abubuwan na rashin gaskiya da ake sa a cikin kasafin kuɗi gaskiya da haɗin bakin waɗansu gurɓatattun 'yan majalis saboda haka wannan bincike da za a yi a tabbatar cewa ainihi tsarin da aka yi na kashe kuɗaɗen ya yi daidai wannan ba illa ba ne na biyu 'yan majalisa su suka fi kusanci da jama'a kuma suna da bukatunsu kuma suna da san ransu waɗansunsu. To kaga idan ya zama cewa an shigar da san rai an canja waɗansu alƙalma ko tsare-tsare da aka yi wanda zai iya jira wa 'yan majalisa da mutanen constituency din su bukata amma kuma zai iya illa ga ƙasa gaba ɗaya to kaga dole sai an ja birki an yi wannan gyaran a samu mafita. Farfesa Nazifi Darma kenan wani kwararre akan tsare-tsare ko sha'ani na tattalin arziki na jami'ar Abuja a tattauna da ne da shi bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya kammala taron gaggawa da majalisar ministocinsa kuma ya bada umarnin cewa ƙara nazari akan kasafin kuɗi kafin ya rataba hannu a kai. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.